Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur l'émission Le Niger sur Kalangou, diffusée à travers nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Je suis Salamat Kadri et à mes côtés, Rukayoto Abdraman. Bonjour Ruki, comment tu vas Je vais bien, Salamat, merci. N'oublions pas de saluer aussi ceux qui assurent derrière la vitre à la technique, c'est Amin Hassan et Moussa Hassan à l'édition. Alors, il y a quoi au menu Aujourd'hui, Rukaya, nous avons une belle variété de sujets pour nos auditeurs au programme de la musique 100% nigérienne, du loti, de la culture linguistique, la page sport et bien sûr le flash d'actualité. Ce matin, nous suivrons ensemble un entretien d'un groupement féminin dénommé Mata Kari, créé depuis 2018 à Kirozerine, une structure engagée dans la couture à la main comme broderie Touareg et Peul. Et c'est parti. Chers auditeurs, euh, nous avons Rafika Taher avec nous pour le flash d'information. Bonjour Rafika. Bonjour à vous. Bonjour à Fifi. nous débutons ce flash euh, avec le ministre d'État en charge de l'Intérieur, le général de brigade Toumba Mohamed, assurant l'intérim du Premier ministre qui a présidé hier à Niamey une séance de travail avec une délégation algérienne conduite par le directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, Abed Halouz. L'objectif de cette séance de travail est d'échanger en vue de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment l'accélération du processus de réalisation des projets financés par l'Algérie en faveur du Niger. En ouvrant les échanges, le général de brigade Toumba a réaffirmé la volonté du Niger à redynamiser la coopération en dépit de quelques aléas qui s'imposent qu'impose la situation régionale et sous-régionale actuelle. Le général Tomba a exhorté les deux parties au respect des engagements pris, notamment l'implication des services techniques nigériens compétents, les ponts focaux concernés et la célérité de la réalisation des travaux et le respect des sous-traitances. Compte tenu du contexte, le ministre d'État Tomba Mohamed a évoqué avec la délégation algérienne les questions régionales, notamment la sécurité au Sahel la Confédération des États du Sahel, mais aussi la contribution que l'Algérie pourrait éventuellement y apporter. Selon toujours le ministre d'État, pour permettre d'actualiser les priorités de la coopération entre nos deux pays, il serait souhaitable de convoquer la session de la Grande Commission mixte nigéro-algérienne de coopération en 2025. Le service central de protection des mineurs et des femmes de la police nationale a procédé à des saisies et des interpellations dans le cadre des opérations de lutte contre la dépravation des mœurs et la délinquance juvénile dans la ville de Niamey, a annoncé la chef de cette division, la commissaire Zouera Hassan Houssaizi. Au total, 51 772 produits, appareils et accessoires de chicha, dont 13 978 bouteilles de chicha, 17 153 produits de chicha, auxquels s'ajoutent 14 622 tuyaux de chicha, 1233 pipettes, 849 têtes de chicha, 798 charbons, 1447 aluminium, 650 pinceaux de chicha et 950 bouchons de chicha ont été saisis. Plusieurs commerçants ont été interpellés pour le non-respect de l'article stipulant qu'il est formellement interdit d'importer, de distribuer, de vendre et de consommer de la chicha ou narguilé sur tout le territoire de la région de Niamey, a ajouté l'autorité policière. Les ressortissants de la région de Zender vivant au pays et ceux de la diaspora ont remis au gouverneur de la région lundi passé un appui financier de plus de 44 millions de francs CFA et des effets vestimentaires destinés aux personnes victimes des inondations. À réceptionnant ce don, le gouverneur de la région de Zender, le colonel Issouf Labo, a, au nom des plus hautes autorités du pays, rassuré les donateurs que cet appui hautement significatif parviendra aux bénéficiaires que sont les victimes des inondations. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci pour toutes ces informations, chers auditeurs. Nous souffrons tout à l'heure un entretien avec euh, la présidente du, du groupement féminin dénommé Mata Masu Kokari, créée depuis 2018 à Chirozirine, une structure engagée dans la couture à la main comme broderie, touareg et peul. Mais avant Salamatu, nous allons proposer à nos auditeurs euh, d'écouter le titre Salama de l'orchestre Carnaval de Maradi. Salama en kasa da en gani papayaro yaro na zo etuwar eh, mun masha Allah fage na aiki Allah ke mu mugata wasa mun ka zo ba mu zo gumi ba mu yi musabaha musa da zumunta ku sha mu je etuwa eh, Allah ke yi ba mutum ba hasada ga mai rabo ashe taki ce masu sammu da karuwa Allah ka ɗaukaka su zakaran da Allah ya nuwa sai yayi tara wanda ba ya sammu haƙuri za ya yi haƙuri za ya yi don sa ido sana'a banza. ko gudun zomo ba zai kure dawa ba ko nisan gari akwai na gaban shi Allah ya yarda yanzu da mu ake yi a da'a ta uwaye ita ke waraka mu maradi gari na kaga ina da gata gani kofar fadar masarautar katsina mare mawa sultan alzaki baba Allah ya kara maka lafiya ya sha zamaninka gani kofar fadar masarautar gobir sultan abdu bala marafa sannu baba allah ya kara maka lafiya ya sha zamaninka ko ka so mu ko ka ƙi mu sai mun gwada sa'a sa'a Chers auditeurs, Salama est le titre de ce morceau que vous êtes en train d'écouter, une œuvre de l'orchestre Carnaval de Maradi, dirigée par l'artiste Papayaro, un artiste complet qui chante sur divers thèmes tels que l'amour, la paix, l'unité et la cohésion sociale. da kwari kwando kini kwando kwando baya da mata balle matan shi ai masu daka da kwari masu daka da kwari masu daka da kwari hey ah! <laughs> Ni ne papa yaro, na zo da baitika na. ni ne papa yaro na gaida kowa da kowa ni ne papa yaro sai in ce sai an shi man Retour au studio après cette pause musicale dans la partie dans la première partie de l'entretien de ce matin. Nous allons à la découverte d'un groupement féminin dénommé Mata Masukukari, créé en 2018 à Kirozerine. Et Madame Aminatou Abdraman, présidente du groupement Mata Masukukari, explique comment ce groupement a vu le jour au micro de Ahmed Fellan. mata Tagarana, ta shine wato da kawai wata proje wadda ake ce ma CSP. ita ce ta zo nan ga ciro ta koya mana wadansu ayyuka da dama kama broderi tuareg da broderi pel da ta koya mana wannan aiki tsawon wata takwas da kowayen da suka yi wata goma sai muka sa muka yi lissafi muka yi nazari in aikin ga ya kare bai kamata mu wasi hakan ga muka sa muka ce a'a ilfuki mu hada kungiyar ga ta zamanto kungiya guda kenan wadanga matan ga mu hada su guda sai a sa a yi kungiya da da sai kowa ya bado ra'ayin shi yasa ya ce to ita waga kungiyar ga ya za a mata kenan na farko ya kamata a zano mata suna da da aka zano mata suna mafarin ta koma mata masu kokari to da me aka sa wannan suna abin da yasa aka sa mata wannan suna dan saboda kokarin da suka yi dan saboda tunda aka fara horon nan tabarakallah matan nan ba hwashi ba retar kowa tana cikin aikinta wanda aka sai an ka koya mata dada sai aka saka ce wannan kungiyar nan a suna mata mata masu kokari yanzu kuna wani cikin wannan kungiyar lalle kungiyar ga da fari da aka sa aka kirkiro ta kungiya ce wadda ta kumshe mutum arba'in da biyu. dan saboda premier vakit da aka doka aka doki mutum 20 wanda aka koya mu broderi tuareg sannan aka kara dokar dejan vag aka doki mutum 20 su ma aka koya musu kenan broderi pale in ya so da da kwai formatrice da wata an kadirar kimu kenan shine suka koma mutum 42 ya ne kuke zabin kamar model kina ku na broderi wallahi na yi matakar murna na yi matakar godiya da ka sa ka mini waga tambaya bisa harkar model kinga lalle mu formation kin da muka yi formatrice ce aka sa an ka doko wadda ta sa ta yi formin wadansu mata a can wurin kurbubu ita ce proje ta gani ta kama na ita a nan ga ciro don ta koya mana modelillika da dama kenan wurin formation ki gace ita formatrice ki ta gwada mana yadda ake sa ake nan ga yin model to ana na yau da gobe bayan formatrice kin ta ta yi mun sa muka zamna muna sa muna aikin mu sai muke sa muke kirkiro model da kanmu dan saboda ni da kodin su modelillika wanda zan sa in ce maka ina cikin kwana hakan ko in na tashi ko ina so in sa in yi wani aiki sai abu ya zo mini a cikin kai in sa in ce ya wanga model in na sa na yi shi hakan ga zai sa ya bado dan saboda haka nan model da dama na sa na yi su sun kawo kawo reusit kama yanzu in ka sa ka doki eh, shi portososir peace billahi ni da kaina na sa na yi kirayen shi mhm. ya ne kuka yi kirayen shi to abin da ya sada da yadda muka sa muka yi kirayen shi shine ranar na ina cikin tahiya ta a kasuwa sai na sa na gani wafin takalma wa'anda nasaru suka sa suka bugo na leda hakan ga sai na sa na ce to ni wanga abin ga ya burge ni me yasa ni ba na sa ba in yi shi dan saboda lalle aiki ne na hannu kuma dai muka sa yi tana yi wa nasaru su gamsu da shi shikenan sai da na suyo wannan da na gani da na soyo shi sai na kawo shi gida da na kawo shi gida kawai sai na doki santimetar kenan sai na auna shi sama har kasa kote duka da yadda kamata a sa dai a yi shi na auna shi da na sa na samu na na auna shi sai na sa na kirkiro mishi da kin shi da kanshi yayi da yayi sai ranar nan aka sai da koi festival ga sunan shi kirsale a can ingal aka sa aka ce da koi free wa'anda ake sa a fuddo sai na sa na ce to bari ni ina da wani abu na wanda zan sa a fuddo wato abin takalma sai da da na samu na huddo shi da na huddo shi na gode shi barakalla ya yi rewisir an ka sa an ka yaba sosai ya ci firi ya ne kuke yanzu in za ku hada kamar wata activity ya kuke samun kamar halin yin ta ga activity yanzu muna so mu sa mu yi ta sai dai fon proper na mu da kanmu kenan abin da ke gare mu hada kudade ne kuke ko kuma yaya ne eh muna hada kudade kuma dai bayan shi ne a matsayina na president dole wani yauni ya rataya a gare ni ba na sa ba in masa ma mambobi na in sa in ce dole sai sun kawo wani abu amma ni da kaina sai in sa in yi kokari sosai dan a ciyo kan aikin kama ina ne kuke samu kayan dimki wannan su eh lalle su kayan aikin ga asalin su daga can wurin italiya ake sa ake kawo su su tisikin da kanshi to da da a lokacin nan proje ne ke sa ake nan ga kawo su kenan da proje ta sa tattayi kenan mu ba mu da halin mu sa mu aika italiya sai an kwatanta mu da cewa da ko wata butik shi wasu a can yame an muka mun muka aika muna samun tisussukan nan lalle muka yi ta yi a tahwari muka yi aike muka sa muka ce bari a samu mana tisi sai ya doki lokaci sosai kin nan bai zo ba da tisi kin nan bai zo ba kawai na sa na cimto da za mu samu zamna hakan ga muna jira waccan tisi gyaran mu ya aiki da wadanga kin mu kamar tisi mekanik kin ga da ita muke nan ga aiki kala kala kular kala kala sai mu doko da sai mu sa mu ya aiki Chers auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien. Mais avant de continuer, nous allons souffler en musique avec ce son Niazeno chanté par le groupe NIF 6914. maza, tena maza, repo, repo, vinoko, repo, repo, vinoko, repo, repo, kana maza, repo, repo, tena maza, maza, maza, maza, kochi ya mazinga homo. dia melama nyari. Kau kau kau kau. Kau buat darah aku mau kau. Halo. Maza, Maza. la 2014, dans la seconde partie de notre entretien, la présidente du groupement Mata Masukokari nous édifie sur les avancées significatives que le groupement a enregistrées depuis sa création et les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées actuellement. Madame Aminatou Abdraman est toujours au micro de Ahmed Félan. yanzu da ka zamna cikin wannan gurfaman naku kun gani wani ci gaba cikin harkokin naku eh lalle mun ga ci gaba a cikin harkokin namu don saboda lokacin da muka sa muka yi aikin ga kayan da muka sa mun kai da kansu tunda ita projen ta sa ta koya mana aiki kowace wata tana ba mace jika hamsin wayannan mutanen da kake da na zana maka wurin mutum arba'in da biyu kinna kowace wata suna da jika hamsin badda le formatir su abin da ke gare su ya fi haka nan dada an aka sa aka baka dada jika hamsin kinnan sai ka samu dada ka yi yadda ka ga dama kuma kuna samun kama kungiyoyi hakan ga wanda kuke aiki tare da su ko kuma a'a ba mu samu kungiyoyi wanda muka sa muka aiki tare da su amma mun sa mun kirkiro wani aiki bayan wanga na broderi tuareg ipel don saboda wanga aiki kamar shi nasaru ne suke son shi sosai amma bai hana tunda yanzu haka hira ga da nake nan ga maka yana cikin kaina in samu dimkin ga da nake nan ga in yi su cikin kaya haka ga tufafi kenan in da Allah ya sa na samu na ido complete guda zaka sa ka gani shi wannan shine program kenan to da sai muka kirkiro wani aiki wanda ake sa ake ce ma musunan sunan shi tricotage alama machine wato tricotage alama machine kungiya waga ta mata masu kokari suke sa suke nan kaga yanzu cikin lokacin sanyi ne muke kenan in ka sa kai kayan ka kuma dai sai ka sa ka saida wancan kuma dai bai da kasuwa sai na saru yanzu shine illa illa da ke gare mu gaskiya lalle mun iya aiki amma in ka sa kai shi aiki ka kai shi bayyaye tunda yanzu ka sa ka ce ka kai kaya exposition kamar yanzu fonaf nafkin da ake nan gai ko wani kirtare abubuwa sun kanta tunda babu nasaru yanzu kuma kuna koya ma 'yan mata aiki ne ku koya ne eh lalle muna koya ma 'yan mata aiki surtout turiko ta shi ne muka ba karhe hmm. muna koya musu aiki dan su ma su samu su kore ma baki bakin su kuda mm, kamar wanda suka bar lakwal ko kuma a'a shi ba sai ka bar lakwal aikin hannu kyawo ke gare shi ba sai ka bar lakwal muna koya ma wanda yake suna lakwal da wanda ba sa lakwal wato in vacance ta yi hakan ga sai su zo a koya musu aiki in suka koyi aikin su zo su sayi mashin kis suna sa suna amfana da kayan su kun lura da kamar sun ba aiki muhimmanci a sun ba shi muhimmanci don saboda han mashin suke sayi kenan mutumin da ya sa ya ce zai sa ya koyi aiki har ya sayi abin aiki kenan ya ba shi muhimmanci kenan wannan abin nan shine ma wanda nake jin dadin shi so. sosai don saboda bayan ma 'yan mata da kwai mata masu aure wanda nake sa nake koya ma wannan aikin nan kuma dai suna nan da dama wanda na koya ma wannan aikin nan gaskiya suna cin amfanin shi dan saboda yanzu na sa nan ina kwatanta su kullum ina san ina sensibilizan su kamar in suna aikin nan dadin ta kamar lokacin da hadda koi zayi sai ka sa ka tattara kayanka da sun ya zo kawai sai saidawa an san da broderi tuware kan dimke na buka shi kowa san da yadda ake yin shi ya kuke yin na fulani shi eh shi ma na fulani shi ma muna yin shi kamar yadda ake nan ga broderi tuware haka nan ake sa ake nan ga na fulani mm. wato saka ce wadda yake daman da ainihin ta asalin ta ma kamar ga hulani ne ake nan ga samun ta aiki ne na hannu na da shi ne an ka sa an ka maido dan saboda haka na aka samu wannan broderi pill aikin su ne yanzu a matsayin ki na president ki wannan gurfaman na mata masu kokari kama mine ne burge ki cikin wannan aikin naki lalle a matsayina na president ne abin da ya burge ni a cikin wanga aikin nawa sai dai in sa in ce alhamdulillah dan saboda duk wanda ya sa ya gani aiki yana yabawa kuma dai mutum in ya zo in koya mishi aiki tsakani da Allah ba bambanci ba wani abun bakin ciki a ni dai muhim dai objective kina ya zama tuni aikin da na koya maka ka rike dan saboda rayuwar yau da gobe dan saboda in ki kama ya arme ki mace a can gidanki yariya sai ki saki aikin ki ba dole ba ka sa ka ce wai sai ka kana ma'aikaciya ko ma kana ma'aikaciya aikin nan sai ka ga fuske ni ma'aikaciya ce amma ina yin aiki na hannu ban bar shi ba yanzu kuma kuna samun kama finance ne ga wasu kungiyoyi hakan ga ko ba ku samu kai ba mu samun finance man fi sibilillahi wanda sa a ce finansaman gashi nan bisa wanga aiki ga na broderi tuare ko tricotage a a to wani masaloli kamar kuke fuskanta cikin shi wanga aiki to lalle babu abin da za a sa a ce babu masala a ciki mu masalan mu guda ce inda kamar a ce lalle da kwai kama turawa waɗanda za su sa suna sayan kayan ga namu alhamdulillah to yanzu masalar da ko ka sa ka yi shi ko ka sa ka yi kayan babu wanda zai sa ya saye su ba a doke shi da mahimmanci ba a doke su da daraja ba tunda da dai turist ne suke zuwa an suka gani sai su yaba sai kayan su ne tabarkalla karfin mu to yanzu da babu su abubuwan da sun dan kwanta kai bismillah abubuwa sun kwanta sosai ma yanzu wani kira gare ku ga iko ko kuma masu hannu da shuni domin su kawo muku taimako to ni kira da ke gare ni ga iko ga kuma da masu hannu da shuni gaskiya su kama ma matasa su kama ma mata mata wayanda suke sa suna da hanzari suna da kokarin yin wani abu ilfoki a basu kura shikin dan abu ya ci gaba su da kansu ma partner africain il faut ki su rinka tattara da mu tunda mu yadda za mu ma saya ma mu lemi partner ma ban ma san shi ba tana saka kama mana shine problem kin kuma a gurin ki menene gaban ga kuke son ku to ni dai guri na dai a gaban ga kungiya ga ta zamanto babba kungiya har ta wuce wurin ga da take ya zamanto aikin ga ko ina ne ana sa ana yin shi kama ya ta yi har wani wani zandar wani maradi wani tawa hakan ga a ce ko ina ne da ko irin wadanga za su sa su yi aikin ga yau ba baku da takarda ne zaɓar da ta baku wannan incin ba zan sa in ce maka duka ba mu da ita don saboda ban mu da karfi inda kama ce ana ana da karfi da kowane wuri ana iya sa a sa wani pon focal na kungiya kuma da aika formatrice daga can ta sa ta koya ma wurin da wurin ya kama karhin ne habba mu da shine ya to mana masala Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou on va parler environnement, nest Oui, Salamatou, le 15 octobre dernier a eu lieu à Agadez la cérémonie officielle de remise des clés des deux centres de tri et de valorisation des déchets de la commune urbaine d'Agadez aux autorités. D'une valeur de 500 millions de francs CFA, ces deux centres permettront aux autres de développer les modèles économiques de la région. Sidi Mohamed, le responsable d'un des centres, explique le fonctionnement de la plateforme à notre correspondant Anissé Karim. Comment se fait le fonctionnement de cette plateforme de gestion de déchets Donc cette plateforme de gestion de déchets va recevoir les déchets les déchets ménagers et tout ce que nous produisons au niveau des ménages. Donc la grande machine, euh, c'est la trieuse. Donc la trieuse, elle nous permet de faire le tri des différentes catégories de déchets. Ça peut être le plastique euh, souple ou léger ou dur, de la ferraille, de la matière organique, tout ce qu'on peut trouver dans les déchets ménagers. Donc une fois ces compartiments ont été triés, euh, nous récupérons euh, cette, cette, catégorie de déchets triés euh, pour faire passer dans le grand magasin que vous avez vu où on a adapté des machines pour à la fois faire un broyage des déchets et le compactage des déchets. Donc une fois cela est fait, ça nous permettra d'avoir un produit soit fini ou préfini. Quels sont les produits qui découleront de cette transformation Par exemple, pour le broyat du, du granulé du, du, plastique solide, ça c'est du préfini parce que c'est il est dans sa phase de commercialisation euh, les broyats des canettes aussi sont dans leur phase de commercialisation. Mais le broyat du plastique, euh, lui, il rentre dans sa, catégorie des matières primaires à valoriser. Donc c'est avec ça on fait des tables bancs, des chaises, des tables de bureau, des pavés, des couvercles de latte. Quel est l'intérêt de ce centre pour la ville d'Agadez L'intérêt peut se définir en quatre points. le premier point, c'est que euh, à l'échelle nationale, Agadez est déjà un exemple dans tout ce qui est aspect de valorisation des déchets. Le point 2, c'est que ces centres va contribuer dans la gestion des déchets. Quand vous prenez par exemple les déchets plastiques faire dans la ville, à travers ces centres, on aura une bonne gestion de ces, déchets de plastique parce qu'on va mettre en valeur les zones de précollecte, ce qu'on appelle les ZPS, et les collecteurs informels qui vont nous collecter cette catégorie de déchets-là pour, euh, et pour sa valorisation. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, pour l'intérêt euh, toujours de, la, population, c'est que ça peut nous permettre de développer les modèles économiques et faire une insertion des jeunes, former les jeunes ou bien leur donner du travail, ou bien carrément les employer. Le gros avantage, c'est que on peut parallèlement partager toute notre expertise avec, le, avec les autres communes locales de la région ou même des, des autres régions. Donc vraiment, je peux définir euh, l'intérêt sur ces, quatre points, mais ça peut être encore plus large. C'était la rubrique hebdomadaire environnement. Salam, nous allons encore une fois de plus déguster de la musique. Et cette fois-ci, je vous propose le titre Zainab Zongo du groupe Tumba. On écoute. Ah. zainabo zango madirigate zainabo zango madirigate Exato. Chemina! Aí, Chemina, para rica! Ele com a Nazara! Nazara, que dica, Zarqui? salamatu ini tsoro idanya zainabu kambe wada kuma la sabu cindo kyauyanna jimina ali barana ali mai ni tsoro dunya abori ba tero seneng are na awe mainona awe koka zabaka sune kannan sena ichimino iliko ara fate dije le roi do aval do Voilà, chers auditeurs, c'était Zaino Bouzongo de l'orchestre Tomba de Gaïa. Pour le l'écho des régions, nous irons à Maradi où le préfet du département de Bermo a initié un projet de construction de 250 km de bande parfaite dans son entité administrative afin de protéger et préserver les espèces herbacées des feux de brousse récurrents dans cette partie du pays qui est une zone de pâturage par excellence. Oui, le préfet de Bermo, le capitaine Ato Marakan, a procédé au lancement de ce vaste projet la semaine dernière dans le village de Bundubarka. Le capitaine Ato Marakan explique les raisons de cette initiative au micro de Adam Oumarou. matsalar wutar daji na ɗaya daga cikin matsalolin da suka shama shugabannin jihar bermo to a kwarya yayin da a shekarar da ta gabata a cewar gwamnan jihar na bermo kaftan ato maranka kimanin wuta goma sha uku aka samu waɗanda suka haddasa limbin ɓanna ta hanyar abincin dabbobi da kwarin daji da makamantansu yayin haka ne ya ba da odar soma aikin hanyoyi kilo ɗari biyu da hamsin a cikin jihar bermo a makon da ya gabata a garin bundu barka a cikin da'irar Bermu. A cewar ah, gwamnan jihar na Bermu, jihar tashi tana kumshe da ɗimbin abincin dabbobi musamman ma a wannan shekara ta bana dangance da albarkacin sama na ruwa da aka samu. A cewar shi lalle akwai ruwa isashi abincin dabbobi isashi to ya kamata a ce an yi taka tsantsan kuma an tanade shi. Shirya hanyoyi na huta domin kariya ciyawar da Allah ya bamu. Kowa ya tabbatar cewa bana ruwa Allah ya ba mu su yadda yadda ma ake tsammani sau kuma ga cawa Allah ya kawo ta yadda yadda ake tsammani amma kowa ya san da kin Bermo wajen hutar daji a cikin jihar Maradi sanci shine na gaba inda aka shiga tarihi bara wajen huta goma sha uku mun kai wanda aka rubuta aka sanar da su aka kai sama ba da wanda aka kashe ba wanda ba mu sani ba da wanda aka ɓoye muna wanda ga sa in mun ka ta cikin jima'a wani bi in a zancen hutar daji wani bi sai mu soke kanmu talmanki abun yayi yawa kuma ga cawar ba ta da yawa to abin mamaki bana su Allah ya kawo cawa da yawa muka ce to wanga abu da yayi me ya kamata mu yi har cawa kaɗan ce amma wajen huta goma sha uku aka samu to me ya kamata mu yi bana da Allah ya kawo cawa har da misali inda tsahi wanda suka gabace mu waɗansu sun ce shekara arba'in nan baya ba irin wannan cawa ba ko an yi ruwa irin waɗanda ba irin wagga cawa ta bana ba a nan da ya dajin ga karkara ta bar mu to bisa wannan abu muka ce to a raba dambe tun ba buga ba inda yau na tabbacin cewa yau in huta ta tashi namijin da zai tare ta sai wanda ya san kanshi kenan me ya kamata a yi shine aka ce ma rigakahi ya yi magani to wannan rigakahin shi ya kawo mu nan garin bundu saboda duka departamentin mu su shaida mun ce a tai mun bada hanya a bude hanyoyin huta wurin da ya kamata mun ka mika mu mun ka ja kira ga masu hannu da shuni mun ka ja kira ga gwamnati kankan shi me ya kamata a yi mu bayar mu cikin gaugawa inda bayar mu kowa ya san da ƙasa ce ta makiyaya kuma arzikin Nijar kowa san da noma ne da kiyo nan kuma fannin Bermo mu ekonomin kina mu shine kiyo kuma in an ce kiyo an ce cawa in babu cawa babu kiyo kenan in ason ekonomi na Bermo ya tashi dole sai an yi tanadin cawa wadda Allah ya bamu to tribune pastoral ta sa hannunta ta kama ma ma'aikatan mu takanisiyankin mu suka shiga daji suka kewaye daji suka ga lalle kalla ko ina cawa ta wadata ko ina ya kamata a hanyar fita que da in mun ka tashi samu diba ina ne a da kyacca sace a taho nan wajen akdani ko a ta can wajen garbeji nan baya da nan zuwa da kwar babu komi nan haka babu komi amma sau bane da suka shiga daji abin mamaki wurin da ba a tsammanin cawa in ka ta cawa sau ga guyai wasu ma wuri cawa sau ga gutsu inda za ku arna wannan cawa tare da safari na elevage mai kula da lahiyar dabbobi sun san takarkin da suka yi ta a tsare ta wannan ka taɓa ci wannan kokari tibirin pastoral ta ce za ta yi mana wannan kuma bayan ta mana wannan za su kawo injimi wanda za a nika ta wannan a da ta disa domin mu samu incin kanmu kowa ya gani bara ya an ka waiwaya wata hudu da suka huce nan irin hawala inda muka shiga cikin bermu neman disa neman abincin dabbobi ciyawa ta kare a cikin daji disa babu ita an ce sai an dauko ta da Najeriya ko sai an dauko ta da wasu ƙasa an ruhe boda disa ba ta shigowa. Hamma Haruna sarkin Kelta Marques a lokacin da ya ɗau magana ya kira ga dukkan al'umma musamman ma makiyaya da kowa a nashi gurbi a nasu roji su bi su nome su share domin su ma su kawo tasu gudunmu. Fadaman wani, don Allah wani nan ya adana. Fadaman shi ya yi bakin zaran takashi kuma ya yi abin da za ya amfani mu duka. Kenan dankarin magana da kowa ardo kowa mai rija ya ta yi saman rijiyar shi ya yi shara ya zamana ya arna mana fadaman nan ya arna makin shi. yayin da a nashi bangare shugaban ma'aikatar gandun daji kwamandan sumaila ibrahim ya yi kira na musamman ga masu balaguro masu shan taba da makamantansu da cewa su yi taka tsantsan wajen balaguron da su san idan sun jiho wuta ina ne suka ta ko kuma sun tabbatar da sun kashe ta bugu da ƙari ya kira ga manoma da makiyaya zuwa su ƙara damƙon zumunci domin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin jihar A kan dai tsare hutar daji ba a rage komi ba abu ɗaya zan ƙara wanda kaman akwai wasu wanda suke nan akwai wanda suke wasu wanda suka hau mota suke tahiya don allah in kun shiga cikin mota akwai mutane masu shan taba in son samu ne kakka sha taban ka sai ka ta yi masaki tunda wani in ya sha taba bai kashe ta ba kawai sai ya yadda ta haka ya wuce sai a zo a wuce wuta ta tara shi daga baya sai ka kaga ka ci hakin wani wani ba ya sha bai ci bai sha ba an kusa an je kusan shi a ce ko shi ne a ce kun wani abin bai da kyau za a je wajen durobobi da za a je duka mutane masu wannan su yi hankali da masu tahiya wannan tunda su ma suna cikin mutanen da wanda suna cikin masu sahutan daji na biyu eh, wannan aikin nan yawon nan ran gadi da muke yi muna ja kanmu kun ga tun da yau wajen kwana uku muke yi nan aka dani yau mun zo fasikoyi aka dani daga nan ne eh, makiyaya suke tashi su wuce ta wajen wursena wursena can ne kasuwa inda makiyaya da, manoma duka suke nan sai oli oli can ne mashigan gonakai har aje wajen da koro har ayi gaba kenan kwana uku nan matattaran nan ne ke da baki da 'yan gari kuma a wannan lokaci lokaci ne wanda kamar ciyawa ta fara bushiya makiyaya baƙi wanda suke shirye-shiryen su tahi cikin tahiyar su kun ga ita fa gona bata gusa dabba ita take aske gona nan akwai dokoki na sulhu in kun tashi babu inda babu birtali in kun je ku kiyaye ku bi burtali yadda doka ta baku ku bi burtali burtali duk wanda ya tsara burtali to doka tana kama don burtali a buɗe suke kak ku shiga kai ku bi birtali ku ta yanku baki masu tahiya bayan kilomita 250 da za a yi na hanyoyin wutar daji a cikin jihar Bermu za a tanadin santra biyar domin tanadin abincin dabbobi ingantacce Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Studio Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec euh, Hassumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Salamatou, bonjour Ruki. Bonjour Gourouza. Bonjour. Gourouza, la Confédération africaine de football est en assemblée générale ordinaire depuis hier mardi 22 octobre 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. Oui Salamatou, c'est la 46e assemblée générale de cette instance euh, réunissant les dirigeants et délégués des associations membres issues de euh, l'ensemble du continent africain. Ce rassemblement constitue un moment en phare pour le football africain. L'AG mettra en lumière les accomplissements majeurs de la CAF au cours de l'année écoulée et expose des nouvelles initiatives visant à encourager la croissance et attirer des investissements dans le football africain. Les discussions porteront également euh, sur des questions cruciales pour l'avenir du foot africain en particulier le développement des compétitions, la gouvernance et l'établissement de partenariats stratégiques. Gourouza poursuit à Lomé du tournoi qualificatif de la Cannes pour le compte de la zone IFOA B U20. Oui, et Ruki, euh, le MENA du Niger toujours à la recherche d'une victoire. Le Niger va affronter le Bénin ce soir au stade de Kégué à Lomé. Le Togo, deuxième du groupe, euh, sera face au Ghana, premier de cette poule A. Dans ce groupe A, le Niger est dernier avec un point. Voilà, et voilà, Grouza, rendons-nous à présent à Dindimi pour parler de la finale du TGV organisée par les autorités de cette ville. Oui, c'est FC Ikima qui a remporté le tournoi du donné de recevoir sur le score de 2 buts à 1 devant AS Roma. faction de l'entraîneur de Ikima, Tel Ibrahim, au micro de Abdullah farin ciki sosai sosai matuka da 'yan wasa da 'yan kallo da su magoya baya muna farin ciki dama ma kawai an bamu wannan kofin saboda muna da iyawa sosai muna tunkaho da nasarar mu insha Allah za mu samu nasara akan yaran nan muka buga dai da yake su ma suna da dan kokari suna dan dagewa muka cire su a wannan lokaci 'yan wasa na suna da kokari sosai sosai saboda a yadda nake tunani in na kai su babban birni za mu iya ciyo kofi mu dawo muna da karfi a tsaka muna da karfi a baya ga garden dinmu babban garden ne yan wasa abin nake kira ga su su daina tunzura a cikin fili bai wa shugabanni girmamawa wannan sosai yana kawo wa dan wasa ci gaba matasa suna santa sosai sosai ita wasan kwallon kafa shugabanni ina kira ga su da Allah in suna sa naira ɗari a cikin wasan ball su dage su sa dubu ɗari a ciki saboda wannan wasan yana haɗa zumunci yana kawo haɗin kai da zaman lafiya Oui, euh, malgré euh, donc la défaite de son équipe à Esrouma, Abdou Ali, entraîneur, a lancé un appel à l'endroit des autorités à multiplier ces genres d'activités. Eh, a lokacin da muka yi wasan gaskiya mun ba da himma sosai wa yaran mu kuma suka buga wasa bakin su amma ba mu yi nasara ba. Eh, ba mu ji daɗi ba amma kuma ba mu yi bakin ciki ba tunda dukan mu matasa ne. Eh, gaskiya sun yi kokari matuka musamman farkon wasan su wasan su na biyu har na uku zuwa su da inda suka zo wannan sun yi ƙoƙari matuka kowa ya gani an yaba musu sosai kawai dai rashin sa'a ne wanda suka haɗu da shi a wannan wasa na ƙarshe. wanda kuma kowa yana iya faruwa da shi irin wannan abu. Eh shugabannin mu gaskiya sun yi kokari matuka, sun yi kokari sosai kuma muna fatan su yi mana kokari fiye da wanda suka yi a baya. Muna yaba musu sosai kuma muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi kan abin da suka yi. Suna son ci gaban mu sosai a garin Gigini, babu laifi. injin jimi pour ingurti ou un TGV a débuté. Oui, Ruki, c'est un tournoi de foot euh, qui regroupe euh, quatre équipe composée de civils et des FDS. C'est dans le but de promouvoir la cohésion sociale et favoriser l'esprit d'équipe entre la population civile et les FDS. Mais Grouza, où se trouve Ngourti oh, Ngourti se trouve à l'extrême sud-est du Niger qui fait frontière avec le Tchad. Merci beaucoup, Grouza. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 44 minutes et c'est l'heure du portrait du jour qui tu nous présente qui ce matin. Elle s'appelle Mariam Boubacar. C'est une jeune fille âgée de 22 ans vivant à Tawa. Après ses études primaires et secondaires, Mariam s'est orientée dans le domaine des finances à l'Institut privé des nouvelles technologies de l'ADER, option finance banque où elle obtient son diplôme. Aujourd'hui, Mariam Boubacar Wakar s'est lancé dans le secteur culinaire avec son propre restaurant dans la ville de Tawa. Notre correspondant Gungu Mohamed Dantani nous fait découvrir la directrice générale du restaurant Saveur Authentique. sunana maryam nan nake cikin garin tawa na aka aihe ni nan na tashi kuma nan na girma har na je na yi college kuma na yi nan institut wanga ipnta filière de finance bank na so na yi continue allah bai sa ba mai ina da diplom na dezan da na yi na wanga institute To, me ya baki sha'awar girka wanga restaurant din? Shi harkar restaurant da nake da tun ina wajen Semdu nake harakan wani gato gida da dai zan dan kwaba abubuwa na din gyara na san da zan dan yi shi dan ya dan yi kwa. to haka dai na taso har na zo college haka nake yi duk harakan da dai za a ce wani abu ne za a yi cuisine to yana burge ni ina son shi bayan sha'awar da ke gare ki na yin girke-girke har kika yi tunanin yin restaurant akwai wani karhin gwiwa da ka samu da ya kara miki kuzari har kika girka restaurant din ga jean cousin la wanda ya ce min furkuwa maryam de ne fa partir faire de papier et autres ki samu ki fara harakan wani restoration ko wani post cafe lokacin ni ban ma san ya ne ake ya ne ne duka ban sani ba ina da yan ayyuka na gida gato nake yi fi sabilillah to lokacin nan ne sai na je na yi papiye kin bayan wannan kin samu wani horo na takamaimai a cikin wannan aiki na restoration ban samu horo ba kawai dai haka nan ne nake ta yin kana kuma haka abun yake ta zuwa inda dai ba a ma tunani gaya kin yi zancen post da kika girka wannan restoran kina samun yan kasuwar da ake baki na yin post kamar ana wani atelier ko wani seminar eh alhamdulillah na same shi ke dan bani hakanan aka tambaye ni in kina da papiye sai in ce eh, ina da hakanan dai ake dan bani post da na fara amma ta ta dan ramta min wani abu da na yi post in kuma na hudda alhamdulillah sai na dan samu wani abu ne ta continue sai na dan yi dai economy zan abubuwa na ina yi ko me yasa kika sa sabar authentic restaurant Hmm, na sa savar authentic saboda savar natural ni nake yi na girka shi ne saboda fashion ina ne kuma su kansu gida an tayya mun da in je in yi haka dai na bi shi ni ma eh kina iya gaya mana wani lokaci ne kika soma girka wanga restaurant savar authentic bombe huce dai duka set a rimuwa wani kira zaki ma kunjoyi masu hannu da shi shi tallahi ba a ca ba a so tunda bisa yan ruwan ga abubuwan ana neman tallahi ko ta gama ina ne zai huto saboda koma ba mu ba wasu yara masu tasowa ko masu son su yi ana neman tallahi saboda abu ya karu a samu a dan yi evole a yi modernize garin tawo shi ma wasu abubuwa a kame sai kuga komi yana tahiya daidai yadda dai ake so ki gaya mana shin kina da gurin ki koya ma wasu matasa 'yan uwanki gaskiya ina da wannan guri na in kama ma wasu suma don su iya don a samu abun ya yi evole yanzu ma'aikata nawa gare ki a nan wanga restaurant din je days employee isi ana samu ana dan ba su hakkin su kuma a samu wani abu ban taba ratan ba su wani hakkin su ba gare ni ko wani abu ma shi taso na rayuwa nasu in kasa yi shine kenan nake eta kawai alhamdulillah Merci Gungo Mohamed Dantani pour ce portrait, chers auditeurs. Un dernier tour en musique avec le titre Béré de l'orchestre Dalik. Donaro a baba zakariya yawo rebo mana baba la vie c'est derrière yau da gobe c'est Allah dike dalo aye ni c'était ni bai l'orchestre c'était toi bora ba ko si dini do boria ni go ni baba we ci do berai ni gabai ci to mu berai ni sai Ci do mu berai dai ni

Après ce dernier tour en musique, nous allons pour la rubrique Loti des femmes du studio Kalangu qui met aujourd'hui l'accent sur les hommes qui n'assument pas leur responsabilité de mari. Et oui, Ruki, de nos jours, nombreux sont les hommes qui se cachent derrière n'importe quelle situation difficile qui survit dans la vie socio-économique de la communauté pour fuir leur responsabilité de père de famille. Car en tout lieu et en toute circonstance, un chef de famille a le devoir de s'investir pour le bien-être de sa famille. N'est-ce pas, Mariamade et Rekia Arimi? Affairage, affairage, affairage, affairage. <laughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aïssa, qu'est-ce qui ne va pas Quand tu as pleuré comme ça je suis fatiguée. J'en peux plus de ces mariages de souffrance qui cherchent à me tuer toujours, toujours. <laughs> Subhanallah, ma fille, ne dis pas cela. Qui souhaite un divorce Raconte-moi plutôt pourquoi tu es dans cet état. <laughs> C'est encore Ousmane. Il y a deux mois, je suis revenue en famille à cause de son irresponsabilité. Cette fois-ci encore, c'est le il reprend ses vieilles habitudes. Il gagne de l'argent, mais il est incapable de payer des vivres pour nos besoins. Il refuse de payer les loyers et maintenant même les frais de cogesse des enfants, il a refusé de donner. On a dû le renvoyer à la maison. J'en peux vraiment plus. Je ne retournerai pas chez lui. Calme-toi et ne dis plus cela. Laisse-moi le temps de prendre mon hijab. On va chez toi. J'ai deux mois à lui Tanti, tu vois, il n'est même pas à la maison. Il est sorti depuis ce matin. Calme-toi, ma fille, il va nous retrouver ici. Ok. Assalamu alaikum. Ami alaikum assalam. Ah, Tanti, c'est vous chez nous aujourd'hui si tard comme ça Oui, il est très tard et j'étais là depuis ce matin. Un nous qui rentre tard. <laughs> oui, en effet, vous avez raison je rentre un peu tard sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut y faire à part patienter La clientèle s'y fait rare. qu'est-ce que Dieu fasse le maire, mon fils. Prends donc place. Si je suis ici, c'est pour te rafraîchir la mémoire. Il y a quelques mois, je suis venu ici pour arranger les choses entre ton épouse Aïssa et toi. Et je suis surprise de voir que tu replonges dans tes vieilles habitudes. Ah ah, ah. Aïssa, à part saluer mon nom dans le quartier, tu pars me dénigrer chez les parents non, Ousmane, elle t'a pas dénigré. Son corps même parle à sa place. Regarde comment elle a maigri et noirci. Tu ne la nourris pas, tu ne l'habilles pas. Qui va le faire à ta place Tante moi-même son mari, je passe la journée comme ça au marché, sans rien à me mettre sous la dent. Je reviens comme ça. Le peu que je gagne, c'est pour lancer une nouvelle commande de produits. Si je fais des bénéfices, elle en bénéficiera aussi, non Que Dieu te pardonne, Ousmane. La femme d'abord, c'est l'attention, la protection. Tu te dois de la nourrir, de l'habiller et d'en prendre soin. Depuis le jour où tu l'as séparée de ses parents, c'est ce que nous enseigne l'islam. Mais la façon dont tu te comportes te perdra ici-bas et même à l'au-delà. Subhanallah, ne me souhaitez pas ce malheur. Alors, ressaisis-toi. Le peu que tu gagnes doit te suffire pour faire le minimum à ta famille et gérer ton commerce. Tu ne sais pas ce que ces enfants deviendront demain, mais si tu ne les aides pas aujourd'hui, demain, t'en mordras les doigts. Tanti, je vous demande pardon. Vous avez vraiment raison. Non, demande plutôt pardon à ta femme car elle est sur le point de quitter ton foyer. Aïssa, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne me laisse pas seul. Je suis conscient de t'avoir fait trop de mal, mais c'est fini. Je prendrai vraiment soin de toi et des enfants. Je ne te fais plus confiance, Ousmane. Je préfère m'en aller. Et si tu recommences Aïssa, je te jure, qu'il n'y aura plus de prochaine fois. Fais-moi confiance. Aïssa, reste dans ton foyer, t'occuper de tes enfants et pardonne à ton mari. Je vous laisse régler les derniers détails. Soyez sage, mes enfants. Merci, Tanti. Merci beaucoup, Tanti. Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Moussa Hassan pour la culture linguistique. Avec lui, nous allons découvrir ce que signifie l'expression voyager en Zarma. Moussa, ni kanbani. Alhamdulillah, Salamatu matarangouruki. Et comme euh, annoncé, le mot voyage en Zarma, assez na naigine narumai. Narumai mot un Baka igochara, borga dira, dirau kuku. woni seni gine nar mai diraw kai no gono ay go ko giye kawlay go ko kwara ko go bor fon zure wodi yango kulu nar mai no amma nar mai wodi giti diraw ku ko kan ni go ko gite girbi hinka ga koi bene jefo yan jiriyan nagate filana a go dirawra akwai nariyan wala borari kan koi kurmi ceci to wadin kul dai isine dai kala naru mai amma diraw gono zure yan gono a kul dai chegiti Oui, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au numéro 82 89 89 64. nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana isu mama gaskiya game da shirye-shirye na studio kalangu to sai godiya zan abubuwa ne wanda yake ƙayatar da mu sama ma shirin na na eh, Nijar sur eh, Kalangu. Eh, shiri ne wanda yake ban sha'awa sosai ma yadda za ga wani bin an gayyato matasa ana tambaya su ko a gayyato wani sarmai bisa wani ko wani artist yana wanda za ka gani wanda kake so sai a zo a yi fiyar da shi. Ka ji duk abubuwan da baka sani ba game da shi ka sani. kuma shiri ne wanda yake ba da nishaɗi ana ɗan yi ana ɗan shakatawa abin da yana ƙayatar da mu sosai sosai ma abin sai godiya shirye-shiryen studio kalangu ta haka kuma nike ma amfani da wannan dama nike tura saƙon barka da sallah zuwa ga masu sauraron shirye-shiryen studio kalangu na nan mata mai e, nike tura musu gaisuwa ta barka da sallah da ma na duka ƙasar Nijar gaba ɗaya. ne baba ya kawo mai shuraren radio kalangu ta hanyar radio FM da margu da haka nike godiya ina tura saƙon gaisuwa ta bisa kan murnar sallah da muka yi yauwa da haka ina gaida abokina sile dan fele ina gaida abdu zaki dan fele ina gaida jallo ina gaida abdullahi fifa ina gaida alele mai adaidaita ina gaida baba ziku ina gaida mai gida na osh da ɗaya ɗan landa Salamu alaikum suna na Umar Mamman ɗan talaka mata mai. Muna jin daɗin shirye-shiryen Studio Kalangu. musamman ma game da shirye-shirye da ake na sha ɗaya zuwa goma sha biyu na rana muna ma jama'a kowa barka da sallah barkan mu da warhaka muna jin daɗin wannan shiri nasu assalamu alaikum uh, radio kalangu radio namu wanda muke jin daɗin shi ɗari bisa ɗari kuna tare da iliya adamu mai sararin ku ɗari bisa ɗari daga nan tanut ina muku barka da sallah kuma ina amfani da waga dama domin in gaida abokaina wanda muke tare da su 'yan fadamu mu akwai su lawalmi ko duka su ma masu sauraron ku ne su nura tela su habu ashiyar lin eh, Chers auditeurs, ici prend fin cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Rukayeto Abdraman et moi-même Salamot Kadir. Les rendez-vous est pris pour demain sur les zones de studio Kalangu avec un autre duo. À la technique, c'était Amina San et Moussa San à l'édition. Excellente journée à vous. Bye bye.